Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 13 ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken boron da aka je aka yi a ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Kasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban masu rinjaye. 'Yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jam'iyyun biyu sun aika wata wasiƙa wa shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olympics Thomas Bach alkalan kotun kolin indiya sun ce za su kaddamar da wani bincike game da barazana da wasu 'yan hindu masu tsatsauran ra'ayi suke wa musulmi tsiraru a jihar ta uttarakhand da ke yankin arewacin kasar To kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji wani rahoto kan dage hannun da Najeriya ta yi wa kafar Twitter. najeriya ta sake cin nasara domin yanzu twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan tana bin haraji a ƙasar nan to dole kuma za ta bi dokokin ƙasar nan kuma ta martaba ƙasar nan za a ji wani rahoto kuma kan jinajinar da aka yi tsakanin 'yan ta'addan daji da kuma 'yan kungiyar sintiri a jihar taraban najeriya gaskiya dai ga wagi har yanzu ana ajeji wanda ba ɗauko su ba kuma jiya an kawo gawa biyu janaidan su yanzu ma an kawo gawa biyu da yamman nan sannan za mu garzaya kasar kamaru mu ji inda aka kwana a gasar cin kofin afirka kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken boron da aka je aka yi a ginin Majalisar Dokokin Tarayyar kasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci ya yi wani zama amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy. Hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban Trump a majalisar. Ɗan majalisa Benny Thompson na jam'iyyar Democrat wanda shine jagoran kwamitin binciken ya buƙaci McCarthy ya ba da bayanai ga kwamitin mai wakilai tara game da wannan tarzoma da aka yi a watan Janairun bara da kuma maganganun da ya yi da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows a wasu 'yan kwanaki kafin a kai wannan hari a majalisar. ya kuma zama wajibi mu san yadda aka kitsa shirin shugaban na harin shida ga watan janairu har ya zuwa ga yunkurin da aka yi na canza sakamakon zaben a lafazin thompson cikin wasikar da ya aiki A halin da ake ciki kuma 'yan majalisar dokokin Amurka daga duka jam'iyyun biyu sun aika wata wasiƙa wa shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olympics Thomas Bach inda suke neman ba'asi game da alaƙar kwamitin da wasu kamfanonin ƙasar sun guda biyu waɗanda ke amfani da audukar da ake samowa daga lardin Xinjiang na Sin ɗin wajen yin kayan wasanni. Ana zargin Sin da aikata kisan kiyashi da tursasa yin aikin wahala ga musulmi 'yan ƙabilar Uyghur da suka fi yawa a wannan lardin, amma Sin ta musanta hakan. Wasiƙar ta ce audugar da ta fito daga lardin sinjen na da nasaba da aikin tilas da kuma zaluncin da ake tafkawa a fakaice a lardin, in ji wannan wasiƙa. akwai damuwa game da yiwuwar jami'an olympics ko wasu da ke halartar wannan wasannin olympics in na wannan shekara ta 2022 su sanya kayan da aka kazanta da aikin tilas kamar yadda babbar hukumar majalisar dokokin kan al'amuran sun ta rubuta a cikin wasikar labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc alkalan kotun kolin india sun ce za su kaddamar da wani bincike game da barazanar da wasu 'yan hindu masu tsatsauran ra'ayi ke yi wa musulmi tsiraru a jihar ta uttarakhand da ke yankin arewacin kasar An ba da wannan sanarwa ce bayan da wani alkalin kotun kolin wanda ya yi murabus ya shigar da koke inda ya buƙaci da a gurfanar da akasarin shugabannin mabiya addinin Hindu waɗanda ake zargi da yi wa musulmi kisan kiyashi. An ce an yi waɗannan kalaman janyo tashin hankali ne a wani gangamin 'yan addinin Hindu da aka gudanar cikin watan jiya a lardin na Uttarakhand. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda shugaba Muhammadu Buhari ya kawo ƙarshen dakatarwar da gwamnatinsa ta yi ma kamfanin sada zumunta na Twitter bayan cika wasu sharuɗa da gwamnatin Najeriya ta gindaya masa. Daga Abuja ga Madina Dauda. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da ɗaga takunkumin ne bayan shawarar da shugaban kwamiti na musamman da gwamnati ta naɗa kashifu Inuwa Abdullahi ya bayar. Wannan ci gaban yana nufin yawancin 'yan Najeriya na iya dawowa da amfani da dandalin sada zumunta na Twitter bayan watanni bakwai da rufe shi. Bincike ya nuna cewa kamfanin Twitter ya cika sharuɗa da gwamnati ta gindaya masa wanda ya haɗa da buɗe ofishinsu a Najeriya a ƙarƙashin wakili da zai gudanar da ayyukansu. Yin rajista da hukumar harkokin kasuwanci kasuwanci wato CAC samun lasisin hukumar watsa labarai ta ƙasa da biyan haraji. Ba a yadda Twitter ya yi katsalandan a harkar tsaron ƙasa ta watsa labaran ƙarya ko cin zarafi ba. Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ya yi tsokaci. Yes, what we are saying is that all platforms, OTT platforms, you must register in Nigeria. You must be a corporate entity. in addition to be able to regulate them, they are making billions of naira out of this country. They are not paying tax. That can't be allowed to go on. A nan, Laye Muhammad yana cewa Twitter yana tara makodan kuɗaɗe daga Najeriya ba tare da goyon bayan doka ko bin dokokin ƙasar ba. An yi hasashe cewa 'yan Najeriya sun yi hasarar sama da naira biliyan shida a watanni bakwai da aka haramta amfani da shi a ƙasar. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya nazari a kan batun yana cewa. Ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan saboda haka an ci nasara. Najeriya ta sake cin nasara domin yanzu twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan tana bin haraji a ƙasar nan to dole kuma za ta bi dokokin kasar nan kuma ta martaba kasar nan yadda yake ba za ta ringa barin dandalinta ba a ringa amfani da shi wajen abin da zai kawo kasar nan zagon kasa. a lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa masanin harkokin sadarwa kuma mai amfani da dandalin twitter awwalu abdullahi ya yaba da wannan nasara da aka yi. ina mai godiya ga allah madaukakin sarki da ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda suka wayi gari yau akwai wata hanya ta sadarwa da ake kira twitter ina ma shugaban ƙasa godiya ko da ya ma sa takunkumin tukunna saboda duk abin da ake wa lafiya kuma da zaman lafiya ake ma to idan kuma ainihin duk abin da zai haifar mana da rashin zaman lafiya gwamnati ta dau mataki a kai to sai dai mu taimaka mata a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa sannan kuma daga takunkumin da ya yi hakan ya kyauta domin har ga Allah ta hanyar wannan sadarwa ana samun mutane da yawa suna faɗakar da mutane akan abubuwa da dama na kasuwanci na kuma yadda ake kasuwanci kuma ana samun hanya da ake yin talla mm. wajen ake mm. samun wani abin shigowa na kuɗi. A lokacin warware wannan takaddama alamun sun nuna cewa gwamnati na haraman yi wa dokar hukumar watsa labarai ta ƙasa NBC kwaskwarima da za ta haɗa da Facebook, Instagram, WhatsApp da sauran kafafen sada zumunta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka na nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. kabilar yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da faransa da kasar sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za su taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin ƙungiyar isis waɗanda suka gallaza wa mabiya tsirarin addinai a siriya da iraq Ƙasashen yamman biyu sun haɗa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa a makon da ya gabata domin duba gallazawar da aka yi wa ɗan adam da kuma yaƙi da yazidawa da sojojin ƙasashen waje masu alaƙa da isis suka yi lokacin da ƙungiyar marasa tausayi ta yi mulki a wasu sassan siriya da iraq ɗin Ƙoƙarin da Faransa da Sweden ke yi a ɓangaren binciken na samun kulawar hukumar kula da shari'ar manyan laifuka ta tarayyar Turai. A jiya Laraba sashin baitulmalin Amurka ya sanya takunkumi ga wasu 'yan kasar Koriya ta Arewa da ake zargin suke da alhakin samar da kayayyakin makamin hallaka ɗimbin mutane na Pyongyang da kuma shirin makami mai linzami. Takunkumin ya biyo bayan harba makamai masu linzami guda shida tun a watan Satumban da ya gabata. Nufin Koriya ta Arewan shine ci gaba da amfani da wasu da ke kasashen waje don su taimaka mata wajen samar da makamai. bisa bayanan brian nelson jami'in sashen baitul malin mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi ya ƙara da cewa harba makamai na baya bayan nan da koriya ta arewar ta yi ya nuna shaidar cewa ta ci gaba da haramtacciyar shirinta duk da kiraye-kirayen da al'ummar duniya suka yi na diflomasiya da kuma hana makaman nukiliya To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda aka yi gumurzu tsakanin wasu 'yan ta'addan daji da wata kungiyar 'yan sintiri a jihar Taraba. inda duka ɓangarorin biyu suka yi asarar rayuka muhammad nasir gare ka wani wadda bai so a hambaci sunansa ba kuma yana ɗaya daga cikin wadda lamarin ya ritsa da su ya ko yi mana bayani kan yadda lamarin ya auku gaskiya dai ga waki har yanzu ana ajeji wanda ba ɗauko su ba kuma jiya an kawo gawa biyu jana'idar su yanzu ma an kawo gawa biyu da yamman nan ba ma kai su makabarta bai gobe da safin Allah yadda domin haka muna kuka kai kokin ma gwamnan jihar Taraba da manyan manyan jami'an tsaro jihar Taraba a taimaka mana da jami'an tsaro don Allah don annabi ana ana ta gudu wasu na ta kaura saboda suna kiyaye ma dukiyoyinsu ni ga ne ba na ji ba ne ni ma da kan na sha jiya. to ko menene ma manya a jihar Taraban za su ce akan yadda matsalar rashin tsaron ya yi wa jihar katutu tambayar kenan da na yi wa ambasada hassan jika ardo ɗaya daga cikin dattawa a jihar taraban wanda ya ce. a inganta harkan tsaro duk wani ci gaba da kike so ka kawo sai akwai rahoto bangaren rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakin rundunar dsp usman abdullahi cewa ya yi lalle lamarin ya auku lalle an sami artabo ko kuma in ce taho mu gama tsakanin kungiyar yan banga wadda suka fita samami neman wa'annan bayan allah barayin jaji ko mu ce masu garkuwa da mutane aka sami musayan wuta tsakanin su yan bangan da masu garkuwa da mutane inda har yan banga biyu allah ya kaddari karɓar rayuwarsu a wannan jejin da kuma ɗaya wadda aka ji mai ciwo hannu haka kuma bangaren su ma yan ah, garkuwa da mutane ko in ce kidnapper din su ma eh, gaskiya an raunata su kuma an samu daman kashe wasu wasu kuma sun tafi da runkan bindigogi a jikinsu. wannan al'amarin rashin tsaron dai ya yi kamari a jihar taraban salisu muhammed garba muryar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Kamaru mu ji inda aka kwana game da gasar cin kofin Afirka Muhammad Bashir Ladan gare ka. Gasar ƙwallon ƙafa na cin kofin Afirka ta wannan shekarar ta sake fuskantar wani yanayi na daban a ranar Laraba a karawar da aka yi tsakanin Tunisia da Mali. Yayin da Mali ke kan gaba da ci ɗaya mai ban haushi, Alkalin wasan Jenny Sikazwe dan ƙasar Zambia ya hura ƙarshen wasa a karon farko a minti na 85. Da ya fuskanci fushi da rashin imani na 'yan wasa da ma'aikatan Tunisiya sai ya gane kuskurensa. kuma cikin sauri ya ce a ci gaba da wasan amma abin da zai iya zama kuskure mai sauƙi ya ci gaba a minti na 89 da daƙiƙa 45 ne ya busa ƙarshen wasan rashin fahimta ga kowa da kowa shine an sami canje-canje tara bugun fenarati biyu rauni jan kati ko hutu mai sanyi a rabin lokaci na biyu kocin tunisia manderar ake bayar bai ɓoye ɓacin ransa ba ya kuma yi kira da a tuntuɓi hukumar alƙalan wasan domin gane gaskiyar lamari hakan bai yiwu ba wanda jami'an tsaron filin wasan suka tilasta musu barin filin daga bisani alƙalan wasan sun dawo filin wasa domin ci gaba da a buga sauran mintuna uku na ƙarin lokaci a hukuncin da kaf ta yanke amma 'yan wasan tunisia sun ƙi komawa filin wasa a cewar wasu 'yan jarida 'yan wasan tunisia sun riga sun shiga motarsu suna shirye da su bar filin wasan shi kuwa kocin na mali yana tsakiyar taron manema labarai ne aka sanar da shi matakin ci gaba da wasa muhammad bashir ladan voa hausa daga birnin yawunde a kasar kamaru a gaida muhammad idan an bi mu zuwa shirin hantsi za a ji kacaniyar da ake game da makomar kasar mali da za a samu raunin dangantaka ko hudda tsakanin sojojin kasashen ko jami'an tsaron kasashen da su jami'an tsaro na mali da su sauran na mambobi na ecowas musamman na jamhuriyar niger da na burkina faso kuma su wannan sojoji na haya na rasha da suka zo su kasashen wa'annan makauta ba su amince ba da su a matsayin su na abokan hudu to za a samu matsala. Editan jaridar Lebanon jami'i a cibiyar nazari da bincike ta Norbert Zango Musa Aksar na cewa shugabannin kasashen sai da yawo ba su yi la'akari da abin da zai biyo baya ba kafin yanke hukunci a kan kasar Mali. Tun da yawan sojin niger suka kori 'yan ta'adda to da yake an tuhe iyaka tsakaninmu da Mali to ba su da incin su je su shiga kilomita hamsin To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada fa a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ke da, ku jama'a tambaya ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batu na ƙarshe da muka yi makala a kai a shekarar da ta gabata shine matsalar mace-macen aure a arewacin Najeriya muka kuma gayyaci ƙwararru domin neman hanyar shawo kan matsalar. A bana shirin zai fara tashi a jamhuriyar Nijar inda wani rahoton ƙungiyar addinin Islama mai kula da shiga tsakanin ma'aurata ya nuna cewa an fuskanci mutuwa aure sama da dubu uku a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai lamarin da ke kara nuna yadda wannan matsala ke ta'azzara a kowace shekara duk da faɗakarwa da jan hankulan da shugabannin addinai ke yi wa jama'a kan mahimmancin igiya aure kafin haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanin sababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta wakilin ma a birnin yamai sulaiman muni barma ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. Shekaru sama da arba'in da kungiyar addinin Islama ta IN ke gudanar da ayyukan sulhunta ma'aurata a nan jamhuriyar Nijar da izinin hukuma, inda sau tari akan samun nasarar kashe wutar rikici a tsakanin mata da mazajensu, yayin da wani zubin abin ke cutura, Wannan yasa a kowace shekara kungiyar ke fitar da rahoto da nufin jan hankalin al'umma don ganin watakila a canza halaye. Sai dai da alama har yanzu an kasa koyon darussa daga abubuwan da ke wakana. kamar yadda za a iya fahimta daga alkalman mace-macen aure a rahoton kungiyar na shekarar 2021 ustaz moha halil dan yaro mamba ne a kwamitin gudanarwar kungiyar association islamic di niger duk shekarun da su wuce baya muka samun 900 800 wani hari 700 saboda ana yi ana ragewa amma daga ranar 1 da na janairu na shekarar nan da ta wuce zuwa 31 a watan disamba nan da ya kare shekaran jiya 388 ya yawa duka wannan a wajen mu ne kadai association islamic kungiyar addinin musulunci banda wanda ke mutuwa a wurin yan sanda wanda ke mutuwa a kotu wanda dai wurare da dama ko kuma su a gidajensu su wannan a wurin mu ne kadai kenan da za a samu a kuna a gama da waɗanda suke faruwa a wurare sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rashin mutunta wasu muhimman ka'idodin hada aure da na tsarin zamantakewar ma'aurata na daga cikin abubuwan da suka haddasa wannan matsala abin da ke kawo mutuwa aure wanda mu muka gane wajen mu wai akwai mahi yawa na farko dai su samari da suke zawa mishin eh, ya ta wurin samartaka ko je eh, zawarci yakan zamanto makareci game da wannan da yake so kuma ita wadda ake so eh, budurwa ce ko bazawara ce ita kuma yake kasancewa ita je da wani guri ba gurin zama aure ba tana da wani guri na daban to duk wanda ya zo saboda wani abu bai samu abin nan ba to zama ya yi wuya na da ko da suka zo mai yawa na gaban mu aure ne suke so mace ce namiji soyayya ce wannan suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai ko babu akan zama mutane suna wasa da aure rashin sanin muhimmanci tabbaci ya kawo haka shin su ne suka fi tambayar a kashe auren tsakanin maza da mata eh, Eh, suka fi kawo kara wajen mu mata ne saboda mace ita ta fi cutuwa ita take gidanka kana ci da ta kana sha da ta kamar ta tufa ba ta lahiya kai mata magani duka irin alƙawulin da aka ɗaukan maka wajen ɗaura aure idan wakilanka suka so za a gaya musu to da ci da sha sai zaman to an samu gashi a nan wurin ko kuma bugu ko zagi ko wulakanci da rashin girmamawa duka mafi yawa wannan yake fitowa wajen mu daga maza su kuma wajen su su mata su ma suna da nasu laifi. sakacin iyaye akan batun tarbiyya na da daga cikin dalilan da suka haɗu da kwaɗayin abin duniya wajen rage wa aure tsawon rai in ji wani magidanci Ibrahim Kantama mai lakanin bayayi mazaunin birnin Yamai. Yarinya tana son mutum so tsakani da Allah duk da aka yi kuskure wani ya ganta mai hali wanda ya ɗara ka hali ya zo ya ba uwanta kuɗi ya gaida su da ya zo bakin kohar gida da mota ya gaida su ya ba su dukiya to ina mai tabbatar maka da cewa wannan yaran shi mai kuɗin nan shi za to kaga ku ita da bata so ya za a yi a zamana lahiya ba zai yi ba dama auren ba tubalin kirki bane tubali ne na toka dole an an sa watsa mishi ruwa narki wayar telefon da ke daya daga cikin abubuwan da zamani ya shigo da su a cikin al'ummar mu ta yau na daga cikin dalilan da aka gano a matsayin musabbabin tsinkewar igiyar aure a halin yanzu har ila yau ga ustaz muha Halil in aka ce maka aure ashirin sun rabu za ka tar da sha takwas sha bakwai duka waya ne ta kawo haka da haka mu a matsayin mu na almajirai na addinin musulunci kullum gargadin da muke yi ma maza su yi nisa da wayoyin matansu su kuma mata su yi nisa da wayoyin mazansu a zamana lahiya mm. bincike baya da kyau in ta salo an asha Allah yake cewa in kuna binciken wasu abubuwa zai zo ya same ku bacin rai mm. to duk namijin da zai zama yana binciken wayan matar shi ko tana binciken na namijinta ka tabbata ka ba su dan lokaci kaɗan za ga an samu matsala ba ta kaɗan ba. A ji a kishi a gani a ƙi gani wata turba ce da mutan dauri ke ɗora kansu a kanta wajen girka gida a can baya sai dai a yau wannan abin ya kau mafari kenan aka shiga wannan hali in ji asumana na alhaji ibrahim shi ma wani magidanci da ke birnin yamai. An mai dama hankuri na aka yi amma wani kuma sun kan haƙuri suna cin more abinsu. insha Allah dama ko halshe da hakuri ana tare ana saba ma juna amma kuma ana tare ko da yaushe kowanne wannan ba kamata shi zan wa'azi gare mu dalilan mutuwar aure a wannan zamani suna da ɗimbin yawa wata maganar sai dai a yi ta a kunshe ga abin da wata matar da aurenta ya mutu bayan ta gaci ta halin mai gidanta ta bayyana min ko da yake ta buƙaci in ɓoye sunanta armina ni da shi dai za a iya cewa shekara shida muka yi aure amma duka cikin waɗannan shekaru shida arman wata hudu na yi na ce arma wata hudu kamar wata hudu dai ni da shi haka muka zamna kamar in ya yi bulaguro yakan yi shekara ɗaya haka ko shekara biyu sannan ya zo ganin gida kuma sai ya bar ni tare da dangin shi kama cikin gidansu nake rayuwa tare da ma'aifansa da farko na so sosai a ce kaman ya bar aikin shi na can ya komo nan ya nemi wani aikin yi haka ɗin kuma bai yi ba to la'akari da cewa matsaloli dai ba za su kare ba ga matsalar eh, rashin ciyarwa yadda ya kamata kuma ga matsalar eh, eh, ma'aifin shi kuma ga matsalar ita kankanta ma'aifiyar da ta shi da dai sauran matsaloli tun da aka ce kana tare da dangin miji kuma cikin gida guda ga kane da sauransu sai a hankali wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa ni arman ya rabu a ka'ida dukkan yaran da shekarunsu suka gaza da bakwai kan zama a hannun mahaifiyarsu idan auren iyayensu ya rabu yayin da kuma ya zama dole mahaifinsu ya ɗauki ɗawainiyarsu amma kuma akasari ba a mutunta wannan tsari misalin halin da wannan mata ke ciki a yanzu haka yara kuma ni nike rike da su saboda tun bayan rabuwar ma zuwa yanzu bai taba ba kirana ina tambaya da yara ko su guda ni kuma ta bangare na ban taba tuntubar shi ma da sunan yaran ko su guda bai san suna lahiya ba bai san sun ci ba bai san basu ci ba ba balle kuma a ci wani zancen tuha da sauransu Da take bayyana matsayinta dangane da wannan al'amari, Hajiya Halima Sarmai ta kungiyar kare hakkin mata da yara ƙanana SOS 5 e ta nuna damuwa a game da girman matsalar mutuwar aure a yau a Nijar. Manya latizawa malamai masu garuruwa masu ƙasa a tashi a diba wannan lamari a gani wai menene yake ci mutuwa a ƙwarya dangance da zaman aure na 'ya'yanmu kun ga yara ba su iya ba girki ba su da kalaman da za a yi mamishi babu ladabi babu biyayya ita wannan salula ita aka sa gaba miji in ya zo ya sallama ana harka salula ba amma daga kai a san wane ne ya shigo eh sai an bincika salula sai labarin salula ya kare sannan za a samu lokacin miji kuma yaran mu na yanzu tun mazan su tun matan su ba su da hakuri shi kuma aka ce a zo a zamna yau a ji daɗi gobe a sha maɗaci to idan ba a gane ba da haka zaman aure zai zama babban matsala. Auren dole da aurar da yara ƙanana su ma wasu matsaloli ne na daban da ke hana aure karko a wannan zamani da matasa suka fi ra'ayin a basu damar zaben aboki ko aboki ta zama da sunan aure kuma a lokacin da tunanin auren ya fara zuwa musu a kai a maimakon a tirsasa kamar yadda aka saba gani a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar inda har yanzu ake ci gaba da ƙoƙarin fahimtar da uwaye illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule. A mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Kafin nan a madadin wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice. an ji cewa kwamitin majalisar wakilan amurka mai binciken boron da aka je aka yi a ginin majalisar dokokin tarayyar kasar ta capital a jiya laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye kevin mccarthy hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban trump a majalisar To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato kenan karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato kenan agogon gane karfe bakwai za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku har yanzu sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa ta'aziyarsa da kuma bayyana alhininsa ga iyalai, 'yan uwa da kuma abokan tsohon shugaban sashen hausa na muryar amurka marigayi steve lucas wanda ya rasu shekaran jiya talata a jihar florida ta nan amurka allah ya rahamshe shi amin ya kuma bada dangana yanzu a madadin hanifa kabir isa wacce ta taya ni gabatar da shirin da jumba hamza wanda ya hada sai kuma injiniyanmu na yanzu wato malam zubairu dan mutan sudan ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam sai an jima.